zuwa ga malam gaisuwa da fatan alheri ga tambayata ga dukkan abin da nake bukata a wajen Allah wanda yake bukatar yin istihara ko na iya yin amfani da istihara na Ali tambaya ta biyu eh, mutane waɗanda Allah ya ƙaddarawa aljanu suka shiga cikin jikinsu ko an taɓa samun wanda aljani ya shiga cikin jikinsa ya mutu a ciki kuma kadan an taɓa samu ta yaya aka fitar da shi tambayar ƙarshe aljanu waɗanda allah ya sa suna da rabon shiga aljanna za su shiga ne da surar mutane ko da irin tasa surar daga ɗan juma alhassan alhassan to za ka iya yin sai sayyidina a kan kowace irin bukata da kake so Allah ta'ala ya nuna maka mafita ina da san wace ike nufi ita ce wacce ake yin sallah raka'a shida sallama uku raka da farko fatiha da shi raka'a ta biyu fatiha da walleli raka ta uku fatiha da wata raka ta uku fatiha da alamasara ta biyar fatiha da wasu ta shida fatiha da jini an cikin waɗansu cikin da ake a ƙarshe ya ba wa Allah ta'ala da gode masa da tsarkake shi da kuma nuna cewa ne ubangijin annabawa nan ulul azami da kuma mala'ikun nan guda hudu jibril mika da azra'il sannan suka ce Allah kuma na so ka nuna min kaza da kaza ko ka gani a daren farko ko na biyu ko na ko ba za ka je kammala dai sati ba sai Allah ta'ala ya bayyana maka wani cewa kuma eh, aljani idan ya shiga jikin mutum idan ya mutu to eh, ba shakka yana shiga jikin mutane mana dama in dai har ya kasance aljani na cikin jikin mutum kuma ya ki fita a karanta ayoyi waɗanda suke ƙonewa aljani kan ai zai ƙone kuma ko kuma zai zai abin da mutum kuma a gane cewa shi aljani eh, saboda tambayar gaba da wannan ba wai jiki ne da shi a cikin jikin mutum ba yana gudu ne kawai eh, magudanar jini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ruhi ne kawai haka ba abu ne da za kama da jikin ka in zai shiga jikin mutum ba wai da surar da siffar yake shiga barkankan ba saboda haka ne ba za ka san ma da mashi ba kuma kowa dinnan yana tare da aljanu a tare da kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake hashi sai dai shi ya dace nasa ya mutunta ba ya umarta sai da alkhairi saboda haka shi yasa duk sanda aka ce aljani ya taba shiga jikin mutum har aka kashe shi a cikin jikin mutum to duk sanda wani aljani ya zo wucewa ta inda wannan mutum to zai rika jin warin yan uwansa warin gawar yan uwansa to sai ransa ya sake baci to in ya samu dama to zai zo ya sake shiga dan kirama shi yasa ake cewa duk wanda ya kasance Allah ta'ala ya ce ya rabu da cuta ta aljani to lallai akwai waɗansu matakai waɗanda lallai ya kamata ya ɗauke su don kare sake komowa don za su sake koma da nufin ɗaukar ɗansa wancan kan ya mutu amma akwai yan uwansa ko kuma yan uwa na biyu ko yan uwa na cuta na ma'amala ko kuma yan uwa haka dai na jinsiya kamar wato su ma aljanu yau za su za su ɗauka shi ne yasa ake ba da irin wannan wato nasiha Eh, kuma wannan amsa ta hada da ta karfe wa sun cewa cikin aljani yana shiga da cikin sa ne su wani ba ba ya karfi wani kawai in yana cikin ka zaka iya ganin sa kai a mafarki da irin surar ko kuma a san da kake sauraron alkur'ani ko ake karanta maka ayoyin alkur'ani baiwa za ka iya ganin sa a sannan in dai har ya zo jikin naka ya bayyana to za ka iya ganin sa da irin surar da Allah ta'ala ya halitta amma wani lokaci akan gansu da irin surorinsu amma ba a kowane lokaci mun ga abu waira ya ga eh, shaidan eh, abu ayyuba al'ansari ya ga shaidan irin waɗannan sun sun su ko kuma sun ga aljanu da wata irin sura irin su abu dujana har inda aljanu ya fi jifar da wato kamar dai beguwa da haya yana ta jifar yana yana yana tarbuka to lokaci lokaci akwai wani a kasar ko cd wanda ake sa a kwamfuta za ka cewa halin yanzu an yi kokari an ɗauko hotunan waɗansu aljanu waɗanda a gan su a yadda allah ya halitta in ka saka za a ɗin ko da haka eh, wannan shirin ana ga hmm?